To jama'a barkanmu da warhaka yau a sashen Paus Hausa mun yi babban kamu. Yau muna tare da sarauniyar Arewa, sarauniyar Hausa, shahararriyar mawaƙiya. Muna tare da Ruby giang. Ruby Gang ga wayanda ba su sani ba kuma ba zan faɗa ba bari ta bayyana mana kowace ce ita ni dai na san shahararriya ce amma dai bari mu ji daga gare ta. Sanunku sunana Ruby Gang aka saronia Ruby ni artist ce ni um, ina cikin label Chocolate City a Lagos um, ina ina ina wakan soul da R&B music na fara waka tun da ni karamin yarinya amma Allah ya taimake ya ni shekaru da yawa <laughs> ina ina kice tun ba yau ba kike kenan mm. okay to ga ke kin sun cikan cikin chocolate city kuma yana ɗaya daga cikin kamfanin waka da za ci a Najeriya ana takama da shi kuma gashi nan shararren mawaƙin ara wannan High springs yana can ga kuma MI muna alfahari da su ya kika sun kanki ya kike al'amuranki a karkashin Chocolate City dukan mu mu family ne na san MI da Jesse tun tun da ke nan. tun da Jos kafin dukan mu mun zo Lagos shekara kamar sha biyar so a ganina su don wana emma ne senior brother na jesse senior um, um, um, kanin kinikin kanin so um, it's all love family to tun da kika taso tun kina yarinya ce kika ce to ina gani fa waka zan yi ko dama kina tasowa kika ce bari in in fara wannan abin ganin ko zai karbe ni ko kuma ke kika yanke shawara da kanki kika ce waka zan yi gaskiya kamar da ka na yi shawara da tun 5 years na ce gaskiya ina yin waka tun you know ina kallon tv zan gan michael jackson zan gan fela zan gan franklin zan gan a gani na da na ce ni zan yi so hmm. you know na gode wa allah wai ya you know a boy da har yanzu I wear my heart to da kika fara ya iyaye da 'yan uwa da kuma waɗanda ke anguwa 'yan anguwa ya suka tarbe ki babana shi mm, ya mutu amma shi professor ne so a ganin shi dukkan mu sai kun yi boko haka yana so <laughs> ya yi je school ki samu ki yi digiri ki yi digiri digiri ki yi digiri BSc masters you know PhD ki zo eh. ki zama mun professor ki zama likitan boko ke ma kenan na gaya ma baba na wai ba zan iya ba da na gama na yi na je University of Jos na karanta uh, economics da na gama na kwashe kaya na gaya ma mama na mama ke kin san wai abin da yana so ne tun ne karamin yarinya ta ce ebe ni na sani na ce to ya za mu ki ta ce to ki kwashe kayan ki ki je Lagos zai yi zai yi magana da baban shine na yi gudu na zo Lagos five years ina waka baba na zai ce yaushe zaki dawo ki je mm. ki masters yaushe zaki dawo amma you know kafin da ya ya tafi sama ya gaya mu wai I bless you go out there do a good job and I'm not over breathing to sanda kika fara kina gani mutane sun karbe ki kuma mutanen jos musamman ma suna alfahari da ke sanda kika fara waka um, gaskiya na gode ma Allah because na zo Lagos an gaya mun wai soul music da R&B music ba zai yi ba na gaya musu to abun da ni na iya ba zan iya yi wani abu kuma so abun da zan yi na yi and by the grace of God small small small small an fara karbe ni you know kuma of course trust J Town trust Arewa you know um, gaskiya sun bani support from day one dama amma abin da za mu so mu gane yadda kika ce soul music kina magana kenan ba irin waka da za ji kiɗa ko ta ina koko ba wanda irin rawa ne kawai aka san da shi a cikin soul music muna rawa amma ba ba afro pop ba afro beats ba you know um, soul music is more wata irin wakan da zaka je hankalinka kwance kana tunani ah, kana kana dan nazari ka san yadda zaka samu kuɗi ko kuma yadda zaka tunkare wani abu <laughs> ni ina so music is all about love you know ah, wakokin soyayya wow to idan haka abun yake in ba za ki damu ba za mu so mu ji ko da ɗan kaɗan ɗan takaita mana mu ɗan ji zan ba ku a to muna alfahari da wannan mu ne nan aka fara nuna mana yawa wai arewa mafiya kenan da kings haka eh. zan ba ku chorus din Danita K forever. Said my love for you will never end. I will love you till the end of time. Harabada, harabada. Canna pare Junior. If she gives you laughter. won't be Ta. <laughs> I'm so excited. Uh, Nan ba da kenan. Amma wai bari ku ji wannan wakan wanda ta yi wannan muryar ya kamata a ce muna alfahari da ita don ce kuma tana yi tana ɗaga tutar arewa kuma wannan abun farin ciki ne to yanzu rubi sanda kika zo lagos kika ce waka zaki ya kika tsinci kanki ya mutanen lagos suka yi da ke like ya kika fara kin fuskanci wani kalubale ne um so the muna just the mi you know ya, ya ce wai chocolate sun zo sun sign ni zan je lagos in kin gama school ki zo lagos kina ji na ce ke to ba da ma da na gama ya kira ya ce kin graduate ko na ce eh na gama ya ce kwashe kayanki ki zo ki zauna gida na ku ci gaba da wannan aiki da mun fara tuni so emma ya taimaki gaskiya because mata a cikin music industry ba ba mu da yawa especially daga arewa that's one two aiki din kaman times 10 you get so don zaka zo ka kara da mazaje ne yes you know yeah. <laughs> competition thing is is is intense so you know na shiga Emma ya ce ba da ma zan taimake ki so ya ya ya zai kaini ni wurin wannan radio station say ga Rubio sister nawa ku zai kaini ni wurin wannan oga ya ga sister na ku taimake ku taimake ta so aikin din da yawa amma Allah Yaban is support through these people. Haka. Mm, And that has been so. ce har ga zuwa yanzu dai kin samu yan kin samu yanda kike so ko kuma har yanzu dai akwai wata matsaya da kike son ki kai. Exactly the kind for that. A gani na I'm just starting. Hmm. Kuma ni zan ce wai ni beginner. Amma akwai levels da ina son kai so by the grace of God I'm a Yaushe kika shigo Lagos kika ce to na ina 8 years ago. Wow, an daɗe kenan. Gaskiya. To ya abun yake tunda kika fara waka kina waka cikin hausa ko ko baki taba yi ko kina dan tabawa kamar yadda wasu mawaka ke yi ah, da na gaskiya first time din da na yi waka a hausa akwai wani waka da na yi sunan waka din kalle ni na fito da waka din 2017 july and tuntuni ogan mu a chocolate city sunan shi audu mai ya gina ruby ni waka hausa ki waka hausa ya ce wai ki kokari a nan lagos amma ya kamata mutane arewa su ji da ke su ma ce okay to zan yi na fito da waka don and the response yadda kika samu karɓa ke da you know daga arewa was crazy shine ya ce to ci gaba da <laughs> Kalani the Kill, Nietzsche Ruby, Saronia Ruby, Life of Sapati, Kalani. Ta yanzu bari mu zo mu fita daga inda kike yanzu. Ya kike ganin waƙan a arewa yanzu? Gaskiya is looking good. Um, akwai mutanen da su, um, mutane kamar Bella Alubo. Ah. Um, of course, classic, classic <laughs> Kings. Um, Sue Morel. Morel, um, no. Mm, um, DJ Abba. Um, akwai su da yawa a and I feel like we are just starting gaskiya and um, in in in muna the support because mutanen um, mutane a nan lagos suna investing a cikin music ana ana ba su goyon baya ba su kudi mm. e, ana ba su eh, media support in za mu iya mu samu in support din da suna samu a lagos a arewa then mm, za mu shiga we just take it to the top so that's all yanzu kina gani nan da 'yan watanni ko shekaru za a samu ci gaba sosai a tsakanin mawakan hausa a 'yan arewa kenan to yanzu a tarihi wani mawakin hausa kike gani gaskiya wannan ya yi ƙoƙari kuma ya samu karba arewa kuma kina dan tunani in kin waka kina dan tuna da wasu baituka da ya sa a cikin wakan shi because na san shi da yana lagos kuma mm. ya yi aiki ya yi aiki ya yi kokari amma ya ce gaskiya ni dan arewa bari kai wannan waka kai arewa kuma da na je last year na shiga na je wani show duka mu and da ya hau stage kaman kaman buhari ne ya zo <laughs> wato jama'a sun yi rububi kenan kai kai kai kai kai kai so classic ne a ganina ya E, e aí, Cooper? kenan yanzu kin bashi tutan sarkin arewa kenan tunda ke sarauniya ce kin bashi tutar kenan gaskiya sarkin to yanzu kina iya tuna waƙoƙi nawa kika fitar tunda kika fara waka ko za ki cinka na fito da singles guda guda kamar guda goma kuma ina da EP suna EP This is Love. This is Love. Kenan a takaice dai kunshin waƙoƙi shine EP ɗin naki. Waƙoƙin sun kai kamar goma kenan. Wow. Suna nan da dama kenan. Yanzu cikin a ganinki mawaƙan arewa mata guda nawa kike gani suke takarwa gani a Harkins. Where you with them now? DJ. Eh. <laughs> Maman baby ba? Yes. DJ, DJ, DJ. Haka. Sai kokari kuma mutanen Arewa suna son ta. Eh, DJ baby na Arewa and um, akwai akwai wasu amma da wata yariya sunanta um, Penny daga Kaduna ce um, uh, daga Jos Bella Alugo female rapper haka tana Kano. Hadi Rapia? Yes. you know, so I'm happy. Kuna ana ba su goyon baya kenan. Ta yanzu yadda muka san waka a gargajiyance ko kuma gargajiya wanda muka san da salon kiɗan ganga ko garaya ko wani abu. Ya kike gani ya kamata a ce wayanda ke yi nan gaba su ma su fara taɓa irin yadda ake amfani da sound irin na zamani kenan ko kuma su dai ci gaba a zamanto irin originality kowa ya san abubuwan da yake amfani da shi kamar yadda muka san yarbawa da fuji da irin 'yan kudu da high life kina gani arewa ya kamata a ce a daina amfani da kalangu ko haka gaskiya kamar um, mamman shata da maraya hmm. mu ci gaba da originality amma is good to you know, fusion cure. Yeah, then a dan sa a ciki the young listeners now okay. so that they can connect so in under how hada you know um, um, irin kamar we we mu yi remix na uh, me suna yara mai ganga sungoli eh, eh. do you understand in mun how kamar da hip hop zai the soul Yeah. Um, sai dai akwai wani abu da ya sha mana kai, sai muka tuna Ruby Gang akwai wani mawaƙi da ya yi wani Allah na baka zuciya na <laughs> muka ce to akwai wani alaƙa ne tsakaninku don ke ma ce <laughs> akwai amma um, um, shi dan wana amma is a brother from another mother to dan wane amma ba dai baya ciki dai amma dai dan uwa haka to yaushe zaki release wannan tsawon wakar take mu sani mu fara shiri this month zan gaya ma i mean definitely zan aika ma false nigeria haka to yanzu kafin mu ƙaurace ko kuma mu gudu a takaice dai wani shawara zake ba mu 'yan arewa da mu 'yan matasan arewa kuma gaskiya na gode da kaunar da kun nuna gaskiya without you zan gaya ma artist daga arewa ku ci gaba da aikin ku akwai space for everybody and be proud of you because arewa muna da duk abubuwa da ya kamata for us to be successful. Um, I want to give a shout out to Pulse mm. Nigeria House Thank you for having me. sauran videos ɗinmu you subscribing